Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na musan asali. Shirin musan asali shiri ne wanda zai rika kawo muku abubuwa wanda suka shige wa mutane duhu dangane da abin da ya shafi halittu na Allah wanda yake sanin ku ne Allah ya halittu daban-daban a sararin samaniya da kuma cikin ruwa da kuma nahin tudu to a yau mun gayyato wata baiwar Allah ne mai suna fatima zara uthman domin ta yi mana fashin baki dangane da ɗaya daga cikin halittun Allah wato shine jin wanda aka fi sani da aljinu malama Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi kuma ina wa masu saura kallo da sauraron mu barka da warhaka da kuma miƙa musu jinjina da lokutan da suke bamu masu mahimmanci ganin cewa mun amfana gaba mu mun samu uh, Eh, wasu ilmummuka da suka Allah subhanahu wata'ala ya ɓoye mana su wanda yake bayyana mana da su wanda ya alkawarin cewa sai ya bayyanar da dukkanin ilimi ga al'ummarsa wa'anda zai zamto cewa za su gan shi saboda ya zama musu ishara ya zama musu kuma izina don su tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana nan kamar yadda kuma dukkanin abin da suka gani cewa yana ƙarƙashin mulkinsa ne. to alhamdulillah gashi ta ɗanyi mana ainihin shimfiɗa ah, to malama farko kamar yadda na yi shimfiɗa cewa za mu tattauna ne dangane da abin da ya shafi ɗaya daga cikin halittun allah wato aljani shin tun farko ma menene aljani ko kuma wane ne aljani eto eh kamar yadda dai ka tambaya shine shi aljani wata halitta ce wacce Allah ya halitte ta ya kuma killace ta wacce take suke rayuwarsu daidai da yadda Allah ya halicce su suke abin nan tafiyar da rayuwarsu kamar yadda 'yan adam su ma suke tafiyar da rayuwarsu sai dai kowanne da yadda Allah ya tsara mishi rayuwar shi so shi halittar aljani halitta ce wanda so da dama ba kowa ya san waye aljani ba so da dama mutane suna yi wa aljani haye but amma ba su san me ake kira da aljani ba musamman wasu da suke amfani da wasu aljanu suna biya musu bukatu ta wasu hanyoyi daban-daban iyakaci aikin kawai suka sani amma ba su san me ake kira da aljani ba kai tsaye to shine dama muke so ki ga mana wane ne aljani ko kuma me aljani. eh kamar yadda na faɗa aljanu halitta ce ta ubangiji wacce ya halicce ta wacce ya san manufar da ya sa ya halicce ta so da aljani da ɗan adam da tsirrai wasu abubuwa ne wanda suke halittu ne wanda Allah ya halice su kuma ya san dalilin da ya halice su sai dai me duka wa'annan abubuwan guda biyu suna rayuwa ne da ɗayan da ke da junansu ma'ana in aka ce maka tsirrai ma'ana duk inda tsiro yake da kuma ɗan adam da kuma aljani to ɗaya yana rayuwa ne ta dalilin ɗaya ko babu su subhanahu wata'ala zai iya rayar da ɗaya ba tare da ɗaya ba amma mai Allah ya haɗa rayuwarsu ne saboda su rayu in babu ɗaya ɗaya ba zai samu rayuwa ba ma'ana shine shi aljani yana rayuwa ne a yayin da ɗan adam yake rayuwa a doron ƙasa kamar yadda yana rayuwa ne yayin da tsirrai suke rayuwa a doron ƙasa kamar yadda shi ma ɗan adam yana rayuwa ne idan ba aljani ba zai ci gaba da rayuwa ba kamar yadda idan ba tsirrai ɗan adam ba zai ci gaba da rayuwa ba to haka shi ma su ma tsirrai da Allah ya halitta suna rayuwa ne kamar yadda idan babu tsirrai aljani da ɗan adam ba za su samu rayuwa yadda ta kamata ba so abin da ya sa na ce haka shine su duk da muna magana akan aljanu shi aljani wata halitta ce wadda Allah ya bawa dama cewa zai iya ganin kowace halitta ba tare da ita ta gan shi ba kuma sannan shi aljani shi yakan iya rikida ya zama wasu bangare na halittu ta yadda ya ga dama sai dai abin da mutane ba su sani ba shine kamar yadda wa'yansu aka ga suna faɗan cewa an yi sun ga aljani ya rike da ya zama mutum ko ya zama dabba ko ya zama waye da sauransu ya zo sun yi magana ko ya waye da sauransu wannan yakan iya rikida amma kuma ya aikata wani abu da suke tsammanin dan adam zai aikata wannan ba daidai ba ne aljani zai iya rikida kamar ban nan bashin ki ba kamar ai zaki ga wani zai ce akan ce aljani na shiga jikin mutum har magana shine ki nufi cewa ba haka bane eto eh to gaskiyar lamari duk wanda zaka ji ya ce maka wai aljani ya shiga cikin jikin mutum wai har yana tambayar shi yana bashi amsa a gaskiyar lamari a cikin duniyar ilimin aljanu babu wannan babu wanda ai babu dan adam din da aljani ke shiga jikin shi yana dai amfani da numfashin dan adam ne kawai turka shi masu sauraron mu kun faji ah, mun kwararo amma kuma abin za mu iya cewa azimin ne mu dai mun sha gani za a ga masu rukiya masu kaza masu kaza ana cewa ah, wani ai aljini ya shiga jikin shi har ya magana to yau gashi malama Fatima Zara Usman ta ce ba haka abin yake ba to domin jin yaya abin yake a kasance tare da mu a ainihin kashi na biyu na wannan shiri a madadin ita malama Fatima Zara Usman Salisu Umar nake cewa a cika a ci da sauraron salin ga rediyo mun gode kwarai da gaske